ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرات غضما عنها أيام الحج لا بأس في ذلك yace wai mace ta saboda gudun kada jini ya zo mata ko za ta za ta iya shan magani ya ta abin har ta dawo aka ce babu da shi abdullahi dan umar ko dan abbas ya ba da fatawa akan haka a mm. lokacin za a iya shan wani abu ya tsaye da ai jinin har ita gama babu da shi ce wai wannan mai ya ce yaya cikakken bayani game da wani hadisi da aka sai mutum ya haifi ɗaya uku jarirai suka mutu za su cece shi ai za su cece shi akwai ceto da ƴaƴa za su yi alkur'ani zai ceto abubuwa za su ceto to akan tsarin Abuja da fara fahawi da ya tafi ai kun ga ceton da za a share kan manzon Allah a ciki shine wanda za a fitar da wa'ansu mutane a cikin wuta ko to kamar sai ibn taymiya su mazhabin su inda suka tafi ceto na biyu ko na uku inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceci wa'ansu da suka cancanci zuwa wuta Allah ya karrama ke ba shi ceto ya cece su to su sai ibnu taymiya akan mazhabin suka ga cewa wannan ceton ba ke ba khassa ba ke ga manzon Allah akan ba wa bayin Allah a ce annaba da manzannai da bayin Allah na gari mm. to akan wannan zancen jarirai zancen alqur'ani zancen menene zai shigo mun gani ko mm. Mm. amma tsarin su imamu abu jafar sahawi wa'annan ce suka guda takwas guda bakwai manzon Allah ta aini ne yi inda za a share ta Allah zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mala'iku da annaba da manzannai bayan mutum ya sha wuta ya sha azaba sa'annan a fitar sa'annan kuma duk sai tuka da aka yi da za a yi sawa'an wanda manzon Allah zai wanda ai aka ce da shar'i guda biyu fa sai in Allah ya ba da izini ayi in Allah bai ba da izini ba ba jariri ba ba mala'ika ba ba an kowa bai isa yi ba in Allah ya ga dama ya ba da izinin sai Allah ya baka ya haddade maka ya kayyade ma mutum kaza ne ko ɗaya ko biyu ko uku ko adadin da Allah ya ga dama kuma ba za a baka ka ba ka ba wa'annan adadi ba sai wannan wani da wani da wani mun gane ko sannan yake yake malam ni dai ba ko ne a nan don Allah yaya mutum ya kamata ya gaida iyayen shi idan ya za su gaisa saboda ya ga waɗansu suna dukawa kuma yaya za a yi kenan malam idan aka yi wa mutum haihuwa yaya zai yi ranar bakwai sati ma'ana dabbobi na guda nawa zai yanka aka ce in Allah ya hore ma ɗaya za ka yanka masu namiji ko mace in Allah ya hore ma na mace ɗaya na miji biyu abinda aka yi sati ya zo a asiri kan mai a yi aski kan mai a auna nawa ne ya kama a bada sadaka nan a sa su a faɗi sunansa a yanka rago a yi abinci abinda za a yi mm. eh. in aka ce aske gashin sai a je a tura kan ma'auni masu auna gwalagwalai sai ce ma nauyin ya kama kaza Sai in ya kama kaza sai a ce nauyin zinariya ta wannan kaza ko dirham nawa ne yake kamawa duk bai suke naira ashirin naira hamsin naira ba zan abin tsoro ba ne in ka haikata sunna za ka samu lada in Allah bai hore mutum ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi eh a nemo mana yaya za a ce ba ma aure eh ba inda ba awo duk inda ka kai masu bolci masu majera masu awon gwalagwalai za su tsora ma za su faɗa babu wani in babu ba sai a nemo ba don a tsayar da sunna ba eh duk suna nan ana yi ana yi ya ce ya za ce ba ma'auni in kana ta kai ba kana tattara gwalagwalan matar ka je ka katura nawa ka ta kama ka biya ba irin wannan ma'auni da shi ake auna in babu ba sai a kawo ba wanda aka sanu aka kira ta da ake so ba a kawo ba ma'auni ne ba za a kawo ba هذه الرسالة لطلب الدعاء التي أصابني مصيبة أكثر من عشر سنين لذلك أطلب الدعاء لكي يساعدني الله wai ya kamu da rashin lafiya shekara goma bai faɗi kowace masifa ba ce yace dan Allah an uwa a taimaka masa a yi masa addu'a da wannan mara lafiya da wani kuma yace ya haifi ɗaya biyu gobe suna Allah yace a roƙa masa Allah ya rayar da su akan sunnar manzon Allah da duk masu neman addu'a wani yace a yi ma mahaifiyarsa wani mahaifinsa wani yace a roƙa masa Allah ya ta san wata bukata ta kasuwanci Allah ya yi Allah ya warware dukkan mu baki ɗaya bukatun da muke da shi na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana abin da muke gudu Allah ya kare wannan yace assalamu alaikum ma farqu al mushrik wal yahud wal nasara yace ne ban mace tsakanin mushriki da yahudu da nasara da mushriki da yahudu da nasara duk mushrikai ne sai dai kowa dangane da aqidarsa ko sa aka ba shi suna amma duk ɗaya ba Allah ce al maghdubi alaihim wala dhalina malamai suka ce al maghdubu alaihim yahudu abdalluna nasara to ai ana babbanya ana bayyana ana bambantawa ne amma yahudawa da nasara duk maghdubun alaihim ne yahudawa da nasara duk abdalluna ne من فضلك يا أستاذ نرجو إن ختم هذا الكتاب المبارك أن تجعل لنا دروس التفسير والسلام فيكم وي أبن ليك يسوهم أنكار البخاري أكرر التفسير Hmm. wani ce don Allah malam mai zai yi na samu yardar Allah maɗaukacin sarki hmm. wai me zai yi ya samu yardar Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki matsala ne yardar Allah maɗaukacin sarki matsala ce mai sauki ita ake ce matsakawa tsoron Allah abinda ake ce ma tsoron Allah shine abu biyu ne kalmomi ne guda biyu hmm. if'al la taf'al hmm. imtithalul awamir wajtinabun nawahi hmm. kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka yi kaza ka kauce musu yi kaza yi kaza yi kaza ka yi ka yi su kwana arba'in kwana lokaci ka dan sai ga zama cikin manya manyan waliyan Allah amma ka ce yi kaciya kada ka yi kaciya sai mana ka saba kenan ka zama waliyi kenan ko shi ali wani abin nan wata tsoron ayyadda za ka yi ka samu yardar Allah shine imtisalul awamir wajtinabun nawali hmm. duk wanda kaga yana kamanta umurnin da aka ce yayi yana kauce ma abin da aka ce ya bari ka tabbatar da bawan Allah ne waliyin Allah ne sawa'an kana son su ko baka son su duk wanda ka ga yana sabawa Allah yana zina yana liwaci yana shan giya yana danne dukiyar marayu dukiyar mutane menene da menene duk makota ba wanda abin da shi duk waɗannan abubuwa da Allah ya hana kowane ne ne suka tabbatar da cewa fasiki ne asi ne kowane ne babu wani abin nan abin za ka yi ka samu yardar Allah shine ka bi umurnin Allah abinda Allah ke kai kai abinda Allah ke ka kai ka kai shi nan ka zama waliyin Allah hmm. sai ce tun da an ce idan abincin mutum da sutura sadu suka zama haramun ne ne addu'a ba za a karba ba yace to yaya za a yi salati da zikiri da menene nan ba za a karba ba yace dan Allah malam zan iya zama mahaddacin Qur'ani kuma na iya koyarwa kamar sauran malamai duk da cewa a bayan na yi sakaci kuma ban san komai ba wassalam za ka iya me zai hana abinda ake so duk ran da ka ankara cewa ka yi kuskure mm. sai ka dawo in hu yughfar lahum ma qad salafa ka tuba ga Allah hakkokin mutane ka ba su tsakaninka da Allah ka tuba sa'annan ka kama karatu gadan gadan ba na ba ku labarin ibnu abi zamani ba wani babban malamin malikiya sai da shekara 60 sa'annan ya tashi je neman ilimi bai bar duniya ba sai da zama babban malami yana cikin manya manyan malaman malikiya da ake nuna hannu zuwa gare su ana ce tuwa da tuwa da tuwa sunan ibnu abi zamani sai da shekara 60 sa'annan ya je neman ilimi Allah ya ce fattaqullaha wa yu'allimukumullah hmm. Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana abinda ake so ka ji tsoron Allah lokacin da za ka yi karatu kai karatu da kyakkyawar niyya ka ji tsoron Allah a cikin karatu kana aiki da abin da kake karantawa sa'annan ka girmama ilimin ka girmama ilimin da malamin da kake karatu da shi shikenan insha Allah za ka Allah ya buda ma ba ka taba tsammanin cewa za ka zama malami ba sai Allah ya sa ka zo ka zama malami har kana karantarwa insha Allah to wannan yace mutumin da ya mutu a cikin ruwa ko wuta ko kuwa ko menene da menene ba a saka shi kabari ba gashi ake tambayar kabari da menene da menene yaya Allah zai yi wannan ya ya ya danganci menene kabari ina manan kabari wannan abin da ka sani a je a haka mutum a sa shi a rufe ɗaya ne cikin abin da ake ce makabari mm. abin da ake ce makabari wancan rayuwar da za ka yi bayan ka wannan rayuwa mm. kyarke ce na cikin nika ko wuta ce cikin ruwa ne akan bishiya ce a cikin kabari aka sa ka duk halin da ka kasance kana cikin kabari mm. Allah madaukakin sarki da ya kaddara za a yi wannan azaba za a yi wannan tambaya ta karje ba mun karanta hadisin wani da yace ma ƴaƴansa in ya mutu su kona shi sai ya zama me sa'annan su nika shi sai ya zama me a sheke shi a sheka shi a cikin ranar guguwa ma'ana ba shi ba alamarsa ba kamanninsa ba komai abin da ya dace sai da aka yi haka duk aka gama Allah ya ce ma mala'iku kaza ku tattaro kaza mala'iku kaza ku tattaro kaza hmm. wata riwaya aka ce cewa Allah ya kun sai gashi wani dan wani ina labari me yasa kai haka yace ya Allah madaukakin sarki tsoron azabarka Allah ce ji ka an gafarta hmm. yasa duk halin da mutum ya kasance ba Allah ne samar da shi da babu shi ba idan dan ka zo kuma yanzu ya zama kaza kaza kaza Allah ba zai samar da shi ba wannan babu ba wani abu eh, ne ne ban mamaki dangane da ni da kai amma wajen Allah babu abin da kiran ba yace mahaifiyata da mahaifina duk sun rasu amma ina zuwa kabarin mahaifiyata ina yi mata addu'a a duk sati daya zuwa sati biyu amma ban san kabarin mahaifina ba domin ina karami wai yana karami mahaifin ya rasu duk sa'an da ya je kabarin mahaifinsa ya roƙa mata Allah sai ya roƙa mahaifinsa addu'a yace tunda bai san kabarin mahaifinsa ba in yi addu'a Allah zai karba Allah zan Allah zai taimaka ai ba lalle sai ka san kabarin ba hmm. ya halatta mutum ya je makabarta ya musu addu'a balle iyayensa yace wata addu'a za a yi ai yana cikin fikihul hanafi sannu ziyaratul qubur mm. ziyarar makabarta sunna ce in ka je sai ka ce assalamu alaikum dar qawmin min almu'minina mm. yarhamillahu almutaqaddimina minna wal mutaakhirin wa inna bikum lahiquna yarhamillahu almutaqaddimina mutaqaddimina minna wal mutaakhirina mm. kai musu addu'a ka roka musu Allah abin da addu'a da ta zo daga sunna ka roka musu Allah duk inda ka tsaya ka roka mahaifiyarka Allah kace Allah Allah haska haska kabarinta Allah ya kai lada a gare ta an Allah ya karba zai kai duk inda ka tsaya kai ma mahaifinka addu'a Allah zai kai ba lallai sai ka je cikin makabarta ba in kuma ka je ziyara ya halatta matukan ba kai wani abin da shari'a ta hana ba abin da shari'a ta hana shine ka je ka roki wanda ke cikin kabari kai shirkul akbar mm. dan duk abinda mutum abinda mutum ba zai iya ba sai Allah ka je ka roki duk wanda ka roka kai masa ibada ka bauta ka masa kenan hmm. saboda addu'a ibada ce wannan ana ce da shi ashirkul akbar ka je mutum na cikin kabari ka roke shi ka ce yayi maka musiba ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka menene da menene wallahi tallahi kai shirkul akbar sa'an nan matsala ta biyu ka je wurin kabari baka roki wanda ke ciki baka roki Allah amma wai ganin cewa wurin kabarin wurin mustajab wurin mustajaba ne malamai suka ce baka yi shirka ba amma kai bid'a saboda ba inda aka taba saka cewa wai makabarta wurin karban addu'a a'a kayi bid'a wannan in kai wannan ba wanda zai ce ma kayi sa dan wa karuka Allah karuka sai a ce kayi bid'a mun gane ko wannan ziyarar kabari sunna ce amma matukan ba a yi abinda zai zamo ah, shari'a ta sana mun gane ko Zane ce duk sa da yaje ziyarar kan makabarta ya dawo wannan lokacin duk halin da yake ciki sai ga yana cikin bakin rai dama abin da yasa aka ce ka je ka ziyarci kabari kenan don ka je ka samu izina ka gansu suna kwance ciki kai ma kul bajima ko yaya wata ranar kai ma za ka zo nan mm. sai ka ka ji tsoron Allah sai ka zuciyarka ta yi taushi sai ta yi sanyi ba za ka shagala da sabawa Allah ba da'iman kana ganin cewa kai ma wata ranar ka shigo a nan sai ka shagala da ibadar Allah abin da yasa aka ce ka je makabarta kenan saboda karar zuciya ta fice kashe mun gane ko kenan ya ce a roƙon masa Allah ai a roƙon masa mu duka baki ɗaya mu rokan mana Allah ko wannan eh.